الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan maraice na lahadi sha hudu ga watan rabi'in nisani shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan daya shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya mako biyu da suka wuce mun tike da karshen aya ta goma sha bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul mujadalati ko suratul mujadilati da haka yau za mu tashi farkon aya ta ashirin daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki innal ladina yuhadduna Allah wa rasula ulaika fil adalli bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Ubangiji madaukakin sarki ya ce الذين يهادون الله ورسوله للي ودند سكي waɗanda suke كما سكي Allah kuma suke saba ما Allah لفظ ya ce نفن يخالفون سكي yana nufin yukhalifuna suke sabawa Allah cikin kin yin abin da ce ko barin abin da yace a bari saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin kin yin abin da yace ayi ko barin abin da yace a bari bin Allah da bin manzon Allah wajibi ne duk wanda ya bi ɗayan ya bi ɗayan bayan da za a yi ka bi ɗayan ka saba wa ɗayan man yuti ar-rasula faqad ata Allah wa man tawalla ma arsalnaka alaihim hafiza duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah wa ma atakumur rasulu fakhudhu وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فليهذر الذين يخالفون عن عمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وصاعد مصيرا ذاك بين الله واجبين bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne bahaushe ya ce bin Allah maganin wayo Allah da haka duk wanda yake saba wa Allah yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce ulaika irin waɗannan fil azallina su za su fi kowa kaskanci a ƙarshen rayuwarsu su za su fi kowa taɓewa da hasara a ƙarshen rayuwarsu lafazin al'azallina jam'i ne na al'azallu azal makaskanci هم الذين يقولون لئن madinati إلى المدينة ليخرجن الأعز ha. al'azal al'azal mafi kaskanci na mafiya kaskanci akan ce zalil kaskantacce amma azallu mafi kaskanci siga ce ta tafdil ala ne af'al da ka Allah yace masu sabawa Allah masu sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin mafiya kaskanta bala yace ai al-maghluwina ai hum azallu abun nufi waɗanda suke saɓa wa Allah suke saɓa manzo Allah su ne mafiya ƙasƙancin alkhalq halitta wa humul kuffaru kuma su ne kafirai ajma'una baki ɗayansu sababu zalik dalilin da ku yasa haka shine abin da za a faɗa na aya mai biye wannan a wata yar Allah ya ce alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha zalikal khizyul azim alam ya'lamu shin basu sani bane annahu man yuhadidillaha wa rasula cewa dukkan wanda yake saba wa Allah yake saba wa manzon Allah ulaika lahum ashabun nari khalidina fiha anna lahum an-nara khalidan fiha wuta za ta tabbata gare su suna masu dawama a cikin ta zalika al-khizyu wannan shine tabewa wacce take mabayyaniya Allah ya tsare mu da tabewa da haka bin Allah subhanahu wa ta'ala shi ke kawo ɗaukaka bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ke kawo ɗaukaka Manka na yuridu al-izzata fa lillahi jami'an to haka nan kishiyar haka kuma shi ke kawo kaskanci sabawa Allah da sabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke jawo kaskanci kaskanci na duniya da kuma kaskanci na lahira kaskanci na duniya Allah madaukakin sarki ba zai biya wa mutum bukatarsa ba ba zai cika masa burinsa ba sannan kuma kaskanci na lahira mutum ya tashi a ce a yi wuta da shi sakamakon ya kasance yana mai rayuwa bisa ga son zuciya ba bisa ga yadda Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi horo ko suka yi umarni ba an gane ko Allah ya ce kataballahu lallai ubangiji ya zartar malai ce fil lauhil mahfuz a cikin lauhil mahfuz au qada wa aqsama ko ka fassara kataba da ma'anar qada ubangijinka ya zartar ko ya rubuta wa aka sama ko ya yi rantsuwa la'agalibanna ana wa rusuli cewa ni da manzannina mu ne waɗanda za mu yi rinjaye haka Allah subhanahu wata'ala ya zartar kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya rantse an gane ko ɗaukaka ta Allah ce ɗaukaka kuma ta manzannin Allah ce ɗaukaka tana samuwa ne sakamakon bin Allah kuma tana samuwa ne sakamakon bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abu ne wanda ko shakka babu zai faru domin Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar kuma ya riga ya yi alkawari subhanahu wa ta'ala bala ce bil hujjati aw bis saifi da rinjayen wanda shine algalabatu anan la aghlibanna ana wa rusuli ta ɗayan fuskoki guda biyu ne ko dai fuskar takobi ko fuskar dalili ko kuma dukkanin fuskokin guda biyu manzannin Allah subhanahu wataala za su yi rinjaye mabiyan manzanni su ma za su yi rinjaye domin Allah subhanahu ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lallai mu sai mun taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya da kuma ranar da shaidu za su tsaya a gaban ubangiji shine ranar tashin alkiyama a wata hare yace wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun hakika zancen mu ya riga ya zartu ga bayin mu manzanni lallai su sune ababen taimakawa lallai kuma su sune waɗanda za su yi rinjaye wannan alkawari ne zartacce ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukar wa kansa da kansa shi kuma Allah baya saba wa alkawari to rinjayen manzanni ta fuskar ɗayan biyu ce manzanni shari'ar su ta kasu iri gida biyu akwai manzannin da aka hore su da su yi jihadi akwai manzannin da ba a hore su da su yi jihadi ba irin annabi nuhu Allah bai umarce shi da jihadi ba irin annabi Musa Allah bai umarce shi da jihadi ba irin annabi Hudu da Salihu da Shu'aibu duk waɗannan cikin shari'a su babu jihadi amma Allah ya ce sai sun yi rinjaye ta yaya rinjayen su zai kasance ta hanyar hujjoji da za su gaya wa mutanensu duk abin da suka faɗa an kasa a ƙure su ta fuskar hujja ta fuskar dalili sai ya zama su suka yi rinjaye a kan abin da suka zo da shi babu wanda ya iya ƙure su To akwai kuma manzannin da Allah subhanahu wa taala ya umarce su da jihadi irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama cewa ba a ƙure shi ba ta fuskar hujjoji kuma ba a ƙure shi ba ta fuskar ƙarfin takobi domin a filin badar kafurai sun sha kashi ubangiji ya ce sai hu zamul ahzabu wai walluna dubur sai hu zamul jam'u wai walluna dubur sai hu zamul jam'u da sannu za a wargaza taron kawancan kafirai yan taron dangi dan su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai walluna dubur kuma za su ranta a nakare kuma hakan ta faru kenan alkawarin Allah ya cika na cewa manzanni sun yi galaba malamai suka ce a nan aka yi istinbadin cewa duk wani annabi da Allah ya shar'anta masa yaƙi ba kashe shi a filin daga ba domin kashe mutum a filin daga yana nuna shi bai yi galaba ba sai dai an yi galaba a kansa domin ubangiji ya ce wa man yuqatil fi sabilillahi ba aw yaghlib fa sawfa nutihi ajran azima duk wanda ya yaƙi dan ɗaukaka addinin Allah sai Allah ya ce fa yuqtal ko aka kashe shi aw ya galib ko ya rinjaye ma'ana ba a kashe shi ba kenan kaga kenan galaba shine kar a kashe ka a wajen yaƙi to kuma manzanni Allah ya ce la aghlibanna ana wa rusuli inda an kashe wani manzo a filin yaƙi ya zama akwai manzan da bai galaba ba kenan sannan Allah subhanahu wataala ya ce zai taimaki manzanni shi ma ko shakka babu dukkanin wanda aka kashe shi a filin daga ya zama cewa Allah maɗaukakin sarki bai taimake shi ba a madadin ya zama huwal mansuru ya zama huwal muntasaru alaihi kenan a madadin ya zama an taimake shi sai ya zama an taimaki wani a kansa domin shi ma Allah subhanahu ta'ala ya ce in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhallazi yansurukum min ba'di idan Allah ya taimake ku ba a yin galaba a kanku ko ba za a yi galaba a kanku ba to kuma manzanni Allah ya ce innahum lahumul mansurun kenan ba a yi galaba ba a kansu da haka dukkan wata aya cikin alkur'ani da ta ce an kashe wani annabi malamai suka ce ka fassara ta akan ba a filin daga aka kashe shi ba ko dai yan ta'adda suka haura gidansa suka kashe shi ko suka yi masa tara-tara amma ba dai ba a filin daga gaba da gaba annabawa mustahili ne cikin haƙƙin su a kashe su a wannan fagen mustahili ne cikin haƙƙin su a kashe su a irin wannan yanayi da ayoyin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa kuma istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna ai ba filin yaki ake nufi ba da kamar fadin Allah madaukakin sarki kul qad ja'akum min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin ba filin yaki bane ba innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq ba filin yaki bane ba wa ka'ayyin min nabiyyin qatala biyu na kathir a wata kira'ar qutila ma'ahu rabbiyuna kathir shi ma ba a filin yaki ne ba dogaro da cewa ubangiji yayi alƙawarin sai ya ce muki manzanni dogaro da cewa ubangiji subhanahu taala ya ce manzanni su zasu yi galaba taimako yana cin karo da mutu a filin yaki galaba tana cin karo da a kashe ka a filin daga da haka haka malaman musulunci suka ce ubangiji ya ce ana wa rusuli inna allaha lallai allah qawiyyun mai ƙarfi ne azizun kuma mabuwayi ne ai la yu'ariduhu shay'un illa khasira wa fashil ba wani abu da zai yi wa Allah karan tsaye face wannan abun sai yayi hasara face wannan abun sai ya kare bala yace thumma akhbara ta'ala anil mu'minina sadiqin cikin ayoyi masu zuwa ubangiji zai bada labari game da sha'anin mu'minai masu gaskiya fi imanihim cikin sha'anin imaninsu. su mimma ishtamalat alaihim majalisun nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tattara gare su faqala sai ubangiji yace tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmi كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله يتي لا تجد قوما kada a samu waɗansu mutane lafazin la tajidu qauman malamai suka ce sigatul kabri ne khabar ce amma almuradu bihi al-insha'u la tajidu qauman a madadin ka ce ba a samun wasu mutane a'a abin nufi kada a samu wasu mutane umarni ne Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa ba wai labari bane ba, ne ba. malamai suka ce a kawo umarni ta wannan siga ya fi a kawo shi da waccan siga ta baya ba a samu ya fi a ce kada a samu ma'ana a kawo shi da sigar kabar amma ana nufin umarni ya fi a kawo shi kai tsaye da sunan umarni ko da sigar umarni da ka dai ma'anar la tajidu qauman bi ma'ana kada a samu wasu mutane ba wai ba a samun wasu mutane ba waɗanne irin mutane ne Allah yake nufin ba a samu yu'minuna billahi waɗanda suke ba da gaskiya da Allah wal yawmil akhir kuma suke ba da gaskiya da ranar lahira tare da haka yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu kuma suna kaunar wanda yake saba wa Allah kuma suna kaunar wanda yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samun haka ka samu mutum mai imani tare da haka kuma yana kawance da mai saban Allah malamai suka ce wannan baya yiwa abin da ake nufi da kawance a nan yana matukar ƙaunarsa yana matukar sansa sa a zuciya kenan abin da Allah yake nufi zuciya ba ta ɗaukar abu guda biyu a lokaci ɗaya shi ne mai san Allah da san makiyin Allah zuciya ba ta ɗaukar wannan Allah bai halicci zuciya za ta iya wannan ba duk wanda ya ce maka ni ina son Allah kuma tare da haka ya nuna wani gingime man makiyin Allah kuma ya ce shi ma masoyina ne to ƙarya yake cikin ɗaya daga cikin maganganun da ya faɗa ko dai ya zama cikin san Allah da ya ce ba hakan bane ƙarya yake yi ko kuma ya zama cikin san makiyin Allah da ya ce yana yi ba haka bane ƙarya yake yi abin da yake masa shine abin da ake kira da attukuya attukuya shine ɓoye abin da ke cikin zuciya tare da bayyanar da wani abu wanda yake saɓaninsa don tsoron cutarwa wanda wannan ya halatta ga muminai a wani lokaci ubangiji madaukakin sarki ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu ahir kada muminai su riki kafirai makiya Allah a matsayin masoya koma bayan muminai yan uwansu wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata irin haka falaysa min Allah fi shay babu shi ba Allah illa an tattaqu minhum tuqa sai dai fa in kune musu ta ciki na ciki ta baka na baka wanda ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu darda kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito yace inna lanaksharu fi wujuhi aqwam wa qulubuna tal'anhum mu sahabbai mukan yi yaƙe mai kamar dariya wanda bahaushe ya ce ya fi kuka ciwo ga wasu daga cikin kafirai in mun haɗu su ga kamar fara'a muke musu amma zukatanmu la'anta su muke yi ba ma san su saboda a wannan lokaci musulunci yana da rauni musulmi suna cikin rauni ba su isa ba su ɗaga wa kafirai kai da ka ba su da yadda suka iya dole in suka zo wucewa ta gaban kafiri su gaishe shi don tsoron kada ya cutar da su dole idan suka ga manya-manyan kafiran maka su yi musu fara'a dan tsoron kada su cutar da su wannan yana faruwa a wani yanayi daga cikin yanayin da musulmi yakan iya samun kansa amma idan ba haka ba ana zaman lafiya musulunci yana cikin ɗaukaka musulmi suna cikin ɗaukaka kuma tare da haka a ce wai wani musulmi yana son Allah kuma tare da haka yana ƙawance da arna ƙawance na soyayya ta gaskiya to wannan baya yiwa a cikin zuciya guda Allah madaukakin sarki ya ce haka baya yiwa ko kada a yadda ai haka kada a yadda ai haka kenan wasu suna yi domin ba rami me ya kawo batun rami da haka Allah madaukakin sarki ce duna man hadda Allah wa rasuluhu lafazin duna daga alwuddu ne walwuddu ashaddu min almahabba a madadin ubangiji yace yuhibbuna man hadda Allah sai ce duna domin alwuddu shine tsananin soyayya soyayyar da ta wuce a kirata da suna almahabbatu domin ƙauna da soyayya suna da bambanci soyayya shine almahabba wanda kuma sama da soyayya shine ƙauna shi kuma shi ake kira da almawadda Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah sai ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikan koma bayan Allah su ne musu soyayya irin wacce Allah ya kamata a yi wa kama shi muminin kwarai tsananin soyayyarsa ƙaunarsa lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala take da haka Allah ce yuwadduna mala yace yusadiquna wa yufiruna almawaddata ma abin nufi suna yin gaskiya kuma suna bayyanar da kauna ma a tare da man haddallaha mai saba wa Allah ko mai ƙin Allah wa rasulahu da manzansa ubangiji yace hakan kuwa baya yiwuwa ga mumini na kwarai walau a aba'ahum ko da su waɗanda ke ƙin Allah ɗin iyayensa ne to ƙaunar Allah takan sa ya fi son Allah ya rabu da su an gane ko malai ce ai walau kana almuhadduna aba'ahu ai almu'minina ko da a ce su waɗanda suke kin Allah din iyayensu ne to su mu'minai sakamakon imani sun fi son Allah sama da san me wani dukkanin makiyin Allah ko mun kusancin sa zuwa gare su aw abna'ahum ko kuma ƴaƴayensu ne aw ikhwanahum ko ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko sauran dangin su ne malai ce bal yuharibunahum bari ma sai dai kaga suna sato kasa katsi tsakanin su da su ma'ana suna yin fito na fito ko zaman yan murna alal imani bisa ga imani kama wa qali jama'atin min sahabati kamar yadda haka ya faru da da yawa daga cikin sahabbai radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda waɗanda aka ce irin hakan ya faru gare su da yawa daga cikin sahabbai kamar yadda malam ya ishara zuwa gare shi waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun fito da abin fili yadda za a fahimce shi dalla-dalla kuma sun kasa ayar daki-daki bari mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da malaman tafsiri suke faɗa Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti Allah ya ji kansa da rahama cikin littafin sa na Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an yace walau kanu aba'ahum da aya tace walau kanu aba'ahum za'ama ba'dhum annaha nazalat fi abi ubaidah ibn al-jarrah waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce da abu ubaida ɗan jarraha ake ɗaya daga cikin sahabban annabi innahu qatala abahu kafiran yawma badrin domin shine wanda ya kashe babansa a lokacin da baban yana kafuri ya fito ya yaƙi Allah ya yaƙi manzan Allah shi kuma ɗan ya tsaya gabansa don kare Allah don kare manzan Allah aw yawma uhudin a wata ruwayar aka ce ko hakan ya faru a badar ko a uhudu wakila a wani kaulin aka ce nazalat fi ابن عبد الله ابن al-munafiq al-mashhur ayar tana magana ne da dan abdullahi dan ubayy munafikin nan shahararre na madina wanda lokacin da aka fita yaki kafin a dawo madina sai sauri da shi da yan sa suka zo kofar madina suka tsaya suka ce to manzon Allah ba zai dawo madina ba daman bako ne ya koma garinsu inda ya fito yau madina sai dan gida ramin kura sai 'ya'yanta هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل maganar ba ta je kunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma tuni daga gaba ayari suka ji me ke faruwa suka taho suka kawo labari farkon waɗanda labarin ya fara ishe musu sune sahabbai na farko farkon sahu a tafiya wanda a lokacin akwai ɗan shi wannan mutumin da ya faɗi wannan magana sakamakon haka da ɗansa ya ji yayi wannan tsagiranci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya maza ya zare takobi ya sha kan uban shi kuma ya je ya tsaya ya ce to madina ta manzan Allah ce sai dai kai ne bako kai ne baka isa ka shiga ba ana cikin haka kura ta turnike a gaba sannan labari ya ishe wa annabi sallallahu alaihi wasallam gashi can fa za a yi abun kunya gashi can faɗa da mahaifi za su yi faɗa a kanka in baka sa baki ba wannan rigimar ba za ta ƙare ba manzo Allah ya tambayi ba a su me yake faruwa sai aka ce masa ai kaji kaji wane ne yace ba za ka shiga Madina ba daman kai bako ne ɗansa da ya ji haka saboda kishin Allah da kishin manzo Allah ya je ya tare masa hanya ya ce shi kuma shine ba zai shiga ba shine bako sai manzo Allah ya ce a je a ce wa ɗan danni ya kyala ubansa ya wuce kaga kenan addinin musulunci sunna bata zo bata raba 'ya'ya da iyaye ta zo ne ta yi sulhu tsakanin su shine Allah madaukakin sarki ya ce walillahi al-izzatu wa wa ba su san ɗaukaka ta Allah ba ce ɗaukaka ta manzan Allah bace ɗaukaka ta muminai bace munafukai ba su da azanci ba su da kyan kai domin gashi a fili al'amari ya bayyana ka taɓa annabi daga gidanka a samu mai kare shi akwai gatan da ya kai wannan duk wani wanda kai faɗa da mahaifinka sanadiyarsa in ba ma'aiki ba kayi abun kunya ka bar wa kanka abun gori a duniya amma manzo Allah ne in kai faɗa da mahaifinka a kansa ɗaukaka za ka samu matukar kai ne mai gaskiya kai kake kare annabi duk wanda ya daki ɗansa akan wani dan wani son zuciya dan wani ra'ayi ya yi abun kunya amma ɗaya da uba ya daki ɗansa akan kiyaye Allah da kiyaye manzo Allah to wannan kuma abun yabo ne shi yasa za ku ga waɗannan ayoyin yaban sahabbai suke ba kushe musu suke yi ba yanzu in ba haka ba wane ne wane jarumi ne a duniya zai haɗa ka faɗa da babanka ina hankalinka yake da haka Allah subhanahu wataala yana so ya nuna mana yadda tsarin addini yake irin yadda categories hierarchy tsari na girmamawa yake a addini Allah shine sama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke biye masa to sannan kuma sai iyayenmu shi yasa Allah sai ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan Allah ya hukunta kada a bauta wa kowa sai shi nan yayi magana akan haƙƙinsa tare da haƙƙin manzansa domin ba yadda za ka bauta wa Allah ba ta hanyar manzo Allah ba to sannan yace wabil walidaini ihsanan iyaye ke biye wa haka wal ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wabil walidaini ihsanan wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wabil walidaini ihsanan to da a ce mahaifi zai yi tsallan baɗaken ya taɓa haƙƙin Allah ko ya taɓa haƙƙin manzo Allah to sai Allah ya taso ɗansa daga ƙasansa sai ya dawo da shi matsayinsa wannan shine ka'ida to da haka malam yake cewa a wani ƙaulin an ce ko dai ayar ta sauka akan Abu Ubaida dan jarra, ko kuma ta sauka ne game da Abdullahi dan Abdullahi dan Ubayyu dan Salul shugaban munafukan Madina mu ɗauka cewa ayar ta sauka ne akan duka domin ta'addudul asbab aya ta sauka sababin saukarta ya zama ya fi ɗaya wannan ba bakon abu bane ba a musulunci ba bakon abu bane a wajen malaman ulumul qur'an da ka ta'addudul asbab abu ne wanda yake tabbatacce ayar ta yi magana da wancan ta yi magana da wancan ta shafi hukuncin wancan da mahaifinsa ta shafi hukuncin wannan da mahaifinsa domin abin ya yi kama da juna a dukkanin bigiran guda biyu iyaye ne suka taba haƙƙin Allah da manzo ya'ya kuma suka tashi suka nuna kishi an gane ko wa za'ama man qala malam aminu shankidi ya ci gaba da cewa wasu kuma suka ce inna abdullahi sta'zana annabiyya shi dan sai da ya nemi izinin annabi fi qatl abihi ya masa izini ya je ya kashe babansa yace hikimar haka shine domin wannan kalmar da babana yake gaya maka ya ma'aikin Allah cewa kai bako ne ba dan gari bane ba zai kore ka daga Madina idan ya ci gaba da faɗa kimanin sahabbai ba zai sa su kyale shi ba wata ran wani zai gamu da shi a wata kwana ya murɗe mawuya to ni kuma a madadin wani ya murɗe wuyan babana shedan ya zo yana ziga ni in mun haɗu in ga mumini amma dan ya rinka tuno min ai shi ya matsa babanka ai shi ya masa kaza gwanda a bar ni ni in je in yi maganin kayana da kaina yace shi ai masa izinin haka fana hahu sai annabi ya ce a'a kyale shi wanda shi abdullahi dan ubayi dan salu ta'addancinsa a cikin musulunci yana da yawa shine wanda malamai suke masa kirari da ra'asul munafiqina wa ra'isuhum kan munafurci kuma shugaban dukkan wani munafikin duniya har da na lahira idan annabi sallallahu alaihi wasallam fa yazo zai hau mumbari ya hudu ba ranar juma'a zai zo ne wa annabi kirari anta anta anta rasulullahi yayi ta yin karadi amma kuma a zuciyarsa ba haka bane ba da haka ubangiji subhanahu wataala ya ta tona masa asiri amma irin karamci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yadda ya zauna da shi kaga yadda ya yi ta yin ƙoƙarin ya gaya kau da kai cutar cutarwarsa bai rama ba ba don komai ba sai don haƙuri irin na ma'aiki sannan kuma da karanta wa 'ya'yansa da karanta wa 'ya'yansa lokacin da yake cutar ajali zai mutu ɗansa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah tsakanin ɗa da uba sai Allah ya ce ya ma'aikin Allah ka bani ragowar ruwan alwalar da kai alwala da shi in kai wa mahaifina ya ɗan sha ko zai ji saukin cuta manzo Allah ya ɗauka ya bashi da aka je aka kai masa ɗansa ya taho da rawar jiki ya kawo masa ruwa ragowar alwalar annabi ya sha don ya samu waraka ya samu sauki sai ya ce me ka zo da shi sai ya ce ai ragowar ruwan alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam na kawo maka dan ka sha ka dan ji sauki ya ce cap ni da ma fitsarin uwarka ka kawo min da yafi mun alheri saboda tsabar kafirci da ya cika ya mutu kan ya mutu dan ya sake zuwa wajen annabi roƙon alfarma ya ce ya ma'aikin Allah idan babana ya mutu ina roƙon alfarma kai za ka yi masa sallah annabi ya ce shi kenan kuma ina roƙon ka ba da rigarka da ta taɓa jikinka mai albarka a je a yi masa likkafani annabi ya ce an gama da rigar annabi aka yi masa likkafani manzo Allah ya tsaya ya masa sallah amma da ke da munafurci a zuciyarsa Allah ya ce duk wannan abin da kai ba zai amfana masa komai a wajenmu ba استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة falan yaghfir Allahu lahu ko ka roƙa masa gafara Allah yake ce ko ka roƙa masa gafara inda za ka roƙa masa gafara sau saba'in ba za mu karɓa ba manzo Allah ya zo ya tsaya zai yi sallah sayyidina Umar ya ce Allah ya ce kar kai sallah in ka roƙa masa gafara ma sau saba'in ba ce Umar kyale ni da na san in nayi sau saba'in da ɗaya Allah zai karɓa zan ƙara daya me hikimar manzo Allah cikin wannan shine dan ya tattali zukatan ƴaƴansa yau sau da dama mutum yana faɗa da gaskiya amma a bayansa akwai wata al'umma da ita bata fahimci gaskiya ba wannan yasa addinin musulunci ya hana a zagi gumakan kafirai saboda su a wajensu gumakan suna da kima yanzu addinin musulunci ba ta gunkin yake ba ta su mabiyan gunkin wasunsu suna da rabon shari'a amma in ka zagi gunkin su sanadiyar zagin gunkin ba za su fahimce ka ba sai ai ta faɗa sai ai ta ɗauki ba daɗi da haka abdullahi dan ubayyu ba ta shi annabi yake ba annabi ya san tabbas shi dan wuta ne ba zai shiga aljanna ba har na umar wata rana ya ce ka bani izini in dai haka ne in kashe shi mana a daina zama tare da shi a huta daga sharrin sa banza Allah ya ce a a akwai mutanen da suna nan a bayan gari su basu su fahimci menene shi ba su kawai kallon da suke mana da mu da shi duk ɗaya ne yanzu idan muka koma faɗan cikin gida sai su ce Muhammadu yana kashe sahabbansa kyale shi a tafi haka Allah ma haka ya ce mu zauna da su zaman yan marina suna ganin wayo suke mana ba su san mun fi su wayo ba kifi na ganin ka mai jar koma innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim sun ce shigo shigo ba zurfi suke muku Allah ma ya nemi su shigo shigo ba zurfin a kyale su a tafi a haka mu je zuwa mahaukaci ya hukura in sun mutu ku yi musu sallah duk da sallah ba za ta yi amfani ba in sun mutu ku binne su a makabartar musulmi duk da hakan ba zai amfanar da su komai ba in sun mutu ku raba wa ƴaƴansu gado ƴaƴa sun ci halak malak su kuma za su je su amsa tambaya a wajen Allah to da haka wannan yana daga cikin siyasar zamantakewa da al'umma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar cikin zamantakewarsa da munafukai yayi haka dan ya tarairayi zukatan 'ya'yansu don ya tarairayi zukatan waɗanda suke ganin su da girma kar su ga ana taɓa musu shugabanni da haka cikin tattaunawar ka da dukkan wanda bai fahimci gaskiya ba in ka san akwai wani abu da yake ganin kimarsa da darajarsa kar ka taɓa abin kawar da kai ka kyale abin ko da kai kana ganin munin abin da rashin kimarsa da rashin darajarsa kar ka zagi abin domin idan ka zagi abin sai ka zama ɗan kuka mai jawo uwa ta jifa da haka kai ma sai ya taso ramawa a kanka shi yasa Allah ya ce wala tasubbal ne yad'una min dunillah fa aduwar adwan bighairi ilm idan kai ka zagi tsumburbura mai bauta tsumburbura sai rama akan Allah wal iyazu billah domin shi a zuciyarsa a rashin hankalinsa kimar tsumburbura a wajensa gani yake kamar kimar Allah ne a wajenka to haka nan dukkan wasu shugabannin bata wannan ala sabilil misal ne alhamdulillah yanzu Kano babu tsumburbura ta tafi ko ba haka ba wannan dai a buga misali ne a madadin mu kamo sunan wani sunan wani kar mu fada cikin abin da muke kokarin kaucewa da haka addinin musulunci ya hana sabbul muqaddasat sabbul muqaddasat zagin dukkan wani abu da al'umma take kimantawa ko na bata ne kai musu kara ka kauda kai gabaran wannan abu domin ka ribaci zukatansu zuwa ga su fahimci gaskiya amma da zarar kuka fada da ka zagi shugabansu sun zagi naka to duk daga nan zancen ya kare ba wanda zai sake fahimtar wani wannan shine salo na da'awa kuma shine abin da ya kamata mu lura da shi kwarai da gaske da haka aya ta ce walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne wakila a wani kaulin aka ce na fi abi bakrin ita ma ta ayar ta sauka ne dangane da sha'anin sayyidina abubakar wa za'ama man qala wanda suka ce ayar ta shafi har sayyidina abubakar suka ce anna aba quhafata mahaifinsa Uthman ibn Amir aba quhafa sabban nabiyya wata rana ya zagi annabi qabla islamihi kafin daga baya ya zo musulunta fa darabahu ibnuhu abubakrin yadda abubakar yadda ki mahaifinsa hatta saƙaɗa har sai da mahaifin ya faɗi ƙasa a wani kaulin an ce haka ya faru to amma dai mahaifin yadda abubakar ko ma ne a ƙarshe shi Allah ya nufe shi da me musulunta domin har za mu ji cikin wasu ayoyin da suka sauka a cikin farkon suratul ahqafi ubangiji subhanahu wataala yayi ishara wanda malaman tafsiri suka ce da abubakar Allah yake wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin hadisi ya tabbatin yin al-bukhari hadisin jabir kafin ayi hijira mahaifin sayyidina abubakar bai musulunta ba kuma yana matukar kyamar zaman abubakar da annabi kullum abin da yake kallon abubakar wawa ne yana samun kuɗi annabi yana ziga shi suna kashewa ta hanyar banza nana aisha take cewa har ta kai mahaifin mahaifinmu kakanmu kenan yakan shigo ɗakin babanmu inda ya san babanmu yana ajiye kuɗi ya duba ya gani kuɗin yaron nan ƙaruwa suke ko daɗuwa suke yi in ya ga suna ƙaruwa to sai hankalinsa ya kwanta in ya ga sun ragu to ya san ina aka je aka kashe su ta ce shi yasa lokacin da da na abubakar zai hijira tare da annabi duk kuɗin ya kwashi ya sa aljihu a matsayin guzuri da za su kashe shi da annabi to amma da ya san akwai matsala mahaifinsa zai iya tayar mar da ƙayar baya kuma tsoho ne ya tsufa sai ya ɗebo duwatsu sai ya ciccika a cikin jakunkunan da ya zo ya gansu da tudu bai buɗa ba sai ya ɗauka kuɗi suna nan ya san ku kuɗi an tafi da su inda suke amfani ba an tafi wajen hidimar Allah da hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya so ya faranta wa Abubakar rai lokacin da annabi ya yi fatuhu makka ya dawo makka tare da abubakar abubakar yana shigowa garin makka bai zame ko ina ba sai gidansa wajen mahaifinsa da ya je tarar da mahaifinsa a lokacin babu gashi fili ɗaya baki a jikin mahaifinsa ko ina farin gashi ne baya iya tashi ko tafiya baya iya yi abubakar ya ɗauka mahaifin zai gaya masa baƙaƙen maganganu ashe Allah ya so ya wanke masa zuciyarsa Allah maɗaukakin sarki ya so ya faranta masa rai yana zuwa da yawa mahaifin sannu mahaifinsa ya furta kalmar shahada saboda farin ciki abubakar a kafaɗa ya ɗauko shi ya zo gaban annabi ya dire shi ya ce kalmar shahada ka ba a gabana za ka faɗa ba zo ka faɗe ta a gaban annabi da aka ya furta kalmar shahada a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya farin ciki sai annabi ya kalle shi ya ga dattijo ne duk jikinsa farin gashi ne babu inda baki yake sai annabi ya ce ghayyiru hadha shayba wajtanibu salat ku je ku canja masa wannan farar furfurar amma ku kiyayi canja masa da bakin abu ko dai ku sa masa lalle ko dai wani abin ciri wanda yake da wata kala ta daban wanda in an gan shi an san farin gashi ne asalin wajen amma an canja shi domin ba a son ganin farin gashi far sunna ta nuna a rinka canja shi da wani launi idan lokacin da zaka je neman aure ne to karka canja shi da launin baki ko ba haka ba ka tafi ka ka tafi kai tsaye a zakaran ɗan barna ɗinka sofo a san me aka aura in mace ce ta girma ta fara furfura za a zo neman aurenta a hir kada ta canja furfuranta da baki amma idan daman ba neman aure za ka zo ba amarya za ka yi kwalliya suka ce wannan zai ka yi da baki in ta gani ita ta san asalin me a wajen mai gida za ki wa kwalliya ya daina ganin farin gashi kada masu bakin gashi a waje su ɗauke shi sai ki da baki amma dai ya san asalin menene a wajen bahaushe ya ce ido ya mutu kwalli baya ta da shi sai dai a tafi haka da hakuri amma idan misali filin yaki za a je sojojin musulmi din tsofaffi ne sun yi furfura amma kuma suna da kwarewa da sauran karfi malamai suka ce sai a canja musu gashi da me da baki saboda in sojojin kafirai suka hango su da farin gashi ya ce kai da Allah sun tsufa karashe ne kawai mu dage mu dage abin ba zai kai mu magariba ba wankin hular kare ba zai kai mu magariba ba to kaga a wannan lokaci sai ya zama makiyanku suna da wani karfin gwiwa akan su kawo muku hari to sai ya zama za ku fuskanci matsala mai tsananin karfi da haka malamai suka ce wannan shine hikimar da yasa manzo Allah ya ce aje a canja wa abuku hafa gashi amma a guji dukkan wani abu wanda zai nuna baki kila wani ya dauka cewa ai ba bai girma ba ko girman sa bai kai haka ba wanda yana daga cikin koyewa ta sunna da haka a wani kaulin aka ce lafazin walau kanu aba'ahum ya shafi har sayyidina abubakar fadin Allah kuma au abna'ahum ko ƴaƴansu ne mala aminu shankid yace za'ama ba'dhum annaha nazalat bi abi bakrin hina talaba mubarazata ibnihi abdurrahman yawm badr wadansu malaman suka ce har ila yau wannan ayar ta kuma au abna'ahum ko ƴaƴansu an gama da maganar iyaye an buga mana misali na sahabban da su suka musulunta iyayensu ba su musulunta ba kuma aka samu matsala to yanzu kuma au abna'ahum ko ƴaƴa za a buga mana kuma misali da sahabban da su suka musulunta ƴaƴansu ba su musulunta ba nan ma aka samu matsala to nan ma sai aka sake bugawa da sayyidina abubakar aka ce ayar ta sauka ne game da abubakar a lokacin da aka zo yakin badar ɗansa abdurrahman bai musulunta ba shi ɗan yana tawagar kafiran makka ya zo ya yaƙi uban shi kuma uban yana tawagar annabi sallallahu alaihi wasallam zai yaƙi mutanen makka sai zama cewa akwai cin karo wannan zai nuna maka jarumta da sadaukantaka irin ta sahabbai da imaninsu inda ya kai ta yadda lokacin da suke imani lokacin da suke samun challenge da kalubale mai tsanani a lokacin fa addinin musuluncin yana daururi ne a ƙasa ɗaya wanda wannan ƙasar ɗaya ƙabila ɗaya ce dangi ɗaya ne sai ka wayi gari nan musulmi nan arne kuma gidansu ɗaya nan a tawagar musulunci uba can a tawagar arna ɗaya. wanda yanzu zaka samu alhamdulillah ba a samun haka wanda Allah subhanahu ta'ala ya jarraba su da wannan ne dan ya raini imani a cikin zukatansu kamar yadda aya za ta cike da cewa ubangiji ya riga ya musu stamfi na imani a zuciyarsu shi yasa waɗannan abubuwan da suka yi sai jarumai ire-iren su da haka lokacin da aka zo za a yakin badar sayyidina abubakar yana bayan manzo Allah ɗansa abdurrahman yana bayan sa abu jahal da aka zo za a yi mubaraza mubaraza shine gwajin dafi idan an fito filin yaƙi a da kafin a fara a rincaɓe a gauraya sai an fito da waɗansu zakaru sun fara gwabzawa an gwada da haka na abubakar ya ce ga ɗana can abubakar a waccan tawagar ya fito mu gwabza in ya isa ya yadda da abin da yake karewa ni kan na yadda da me nake karewa ya zo mu gabza in mun yi ragas kowa ya tafi makomarsa da aka Allah ya maɗaukakin sarki ya yaba musu ya ce ba sa ragayya ko da ga 'ya'yan cikinsu ne a sha'anin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu fadin Allah kuma da yace au ikwanahum ko ƴan uwansu za'ama ba'dhum wasu malaman tafsiri suka ce annaha nazalat fi mus'ab bin umair ta sauka ne game da sha'anin mus'ab dan umairu farkon jakada na musulunci farkon ambasadan musulunci shine farkon wanda manzo Allah ya fara sa ya wakilce shi a wata ƙasa a madadin sa da sunan musulunci lokacin da mutanen Madina suka zo sun musulunta amma ba a gama yin agreement na annabi ya bar maka ya koma Madina ba su akwai ƙarfin alaƙa ta fuskar zamantakewa da siyasa da kasuwanci tsakaninsu da mutanen makka ba za su iya fitowa kai tsaye su ce za su yaƙi mutanen makka don su ɗauki annabi ba bisa ga su na rayuwa a wannan lokacin haka ba zai yi ba to amma sai suka yi wa annabi alƙawari in dai har ka fita daga makka salin alin ka kai kanka madina to agreement da yarjejeniyar da ke tsakaninmu da su bisa ga siyasar duniya ta wancan lokaci idan ka shiga garinmu ba za su iya taɓa ka ba duk abin da ya shiga garinmu ruwa ta sha kamar yadda mu ma duk abin da ya gudo daga garinmu ya zo garinsu ruwa ta sha wannan ita ce yarjejeniyar da muke a kai da aka ka san yadda za ka yi ka kawo kanka da zarar ka shigo mu kuma mun tsaya maka to amma tare da haka suna da bukatar wanda zai rinka koyar da su addini wanda zai rinka koya musu alƙur'ani wanda zai rinka musu limancin sallah sai suka ce amma ka ba mu wani daga cikin sahabbanka na kusa wanda zai zama jakada a madadin ka ya je ya wakilce ka kafin ka zo sai annabi ya ɗauki musab ɗan umairu ya basu wanda malaman tarihi suka ce kafin annabi ya hijira ya je madina ba wani gida a madina wanda babu musulmi sakamakon da'awar musab ɗan umair wanda shi wannan musab ɗan umairu tarihinsa yana da ban mamaki ɗan gata ne da ma'anar ɗan gata wanda malaman tarihi suka ce idan ya kwalliya a makka duk gayu ba sa kwalliya ranar saboda in ba haka ba duk tufafin da zaka sa matso ka ji kunya ne domin shi mahaifiyarsa attajira ce mai kuɗi kuma tana da alaƙa ta kasuwanci da manya-manyan ƙasashen duniya duk ƙasar da ta tafi business kafin ta siyo komai bayan ta gama cinikayyata sai ta kalli kayan alfarma sai ta siyo masa lokacin yana saurayi daka duk wani abu na morewa da jin daɗin rayuwa da samartaka da kwalliya da kwalisa kan ya zagaya ko ina a duniya musu abu yana da shi daka duk kwalliyar da wani saurayi zai fito ya nuna a gindin ka'aba wanda nan ne dandalinsu na goge raini ita ce dabarsu ta hira to daka duk ranar da aka ce mus'ab zai fito dandali to gayu ba sa kwalliya sai dai su yi dabara sai kowa ya sako kayan da ba na sallah ba an ci magana ce da ai daman ba kayan sallah na sai ba <laughs> ba na ƙarshen akwati na saka ba saboda ya san in ya ɗauko na ƙarshen akwati ya fito musu ab zai kunyata shi kallo zai koma sama za a koma ana kallon musu ba za a kallace shi ba amma tare da haka ana cikin tsaka da wannan jin daɗi da samartaka da kwalisa da more rayuwa sai da awar musulunci ta bayyana Musa'ab ya yadda ya imani da annabi ya fita daga wannan yanayin jin daɗin ba wai imanin ne ya hana ya kwalliya ba imani ba ya hana kwalliya ba imani ya hana ya ci dukiyarsa ya mori arzikinsa ba imani ba ya hana wannan amma matsalar da ya samu shine mahaifiyarsa sai ta ce in dai ka yadda ka bi Muhammadu to zan kwace duk abin da na baka na dukiyata ka daina hawa motoci na zan kwace mukullan su to na zan kwace eh, ginetar da na sa yi a banki duk irin waɗannan abubuwan ta ce zan kwace ya ce na yarda ki kwace sai da ya dawo a duniya bai da komai sai bargo kwaya ɗaya bargon baya rufe shi duka da daddare rabi yake shimfiɗawa ya lulluɓa da rabi da rana kuma shi yake lannaɗawa a jikinsa shine rigarsa lokacin da ya mutu a yakin odo da annabi ya tsaya akan gawarsa sai da ya kuka azala ya dade yana zubar da hawaye akan ku saboda annabi yana tuno gatan yaron da ni'imar da yake ciki amma ya zaɓi imani a kan haka ya fuskanci dukkan wani kalubale na talauci da wani takunkumin tattalin arziki sai da ta kai lokacin da za a yi masa likkafani a binne shi babu abin da za a yi masa likkafani da shi sai wannan bargon na jikinsa in an ja an rufe kansa kafarsa ta bude in an ja kafarsa kansa ya buɗe. annabi ce ku ja ku rufe masa kai kafa ku samu ganye kusa shine Allah ya saukar da wannan ayar ko a sanadiyarsa kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka ce ko a sanadiyar Malik ibn Nabar min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila to da ka waɗansu malamai suka ce shi ake nufi da Allah ya ce au ikhwanahum ko ƴan uwansu domin shi yana da wani ɗan uwa Ubaid ibn Umair shi sunansa mus'ab ibn umair dan uwansa Ubayd ibn umair a lokacin da aka zo yakin badar dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya yana tawagar kafirai shi kuma yana tawagar annabi amma tare da haka ya yadda ya fito na fito da dan uwansa ciki ɗaya akan ya kare Allah ya kare manzon Allah ya kare addinin musulunci da haka sai Allah ya ba musu cewa ba sa zabar ƴan uwansu akan Allah ba sa fifita ƴan uwansu akan manzon Allah ko addinin musulunci wa qala ba'dhum wadansu malaman tafsiri suka ce marra bi akhihi yawma badrin ya'suruhu rajulun minal muslimina ranar da aka je yakin badar bayan an yi yakin badar an gama shi dan uwan nasa yana cikin fursunoni guda saba'in da aka kamo aka kawo madina to da da ya zo wucewa sai ga dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya amma kuma shi yana cikin fursunonin yaƙi shi kuma yana cikin sojojin da su za su hukunta waɗannan fursunonin yaƙin dan uwan yana ganin sa sai ya hau dariya shi yana ganin dan uwansa zai sa a sake shi da ya kalle shi ya girgiza kai sai ya ce da ɗaya daga cikin sojojin musulmi wanda ya ci cunar ɗan uwan nasa ya ce rike shi da kyau kakka sake shi uwarsa mai kuɗi ce za ta kawo kuɗi ta sallami ce wallahi babarsa tana da kuɗi ka rike shi da kyau ku ɗora haraji mai zafi za ta kawo ta fanshe shi domin ba za ta yadda ta rasa biyu ba ni ta rasa ni shi ba za ta so ta rasa shi ba da haka wannan sa Allah madaukakin sarki ya jinjina musu da ka faƙala ya ce shaddid alaihi al'asra alima anna ummahu maliyya wa satufdihi ƙara cin cunarsa don ya san babarsa tana da kuɗi ne za ta turo a fanshe shi to sannan Allah ya ce au ashiratahum ko dukkan danginsu mala aminu yace ya ce wasu daga cikin malamai suka ce nazalat fi ubayd ibn al harith ibn abd al muttalib wannan aya da tace au ashiratahum ko danginsu ta sauka ne game da ubaidu dan haris dan abdul muttalibi wanda shi wannan dan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yan maza suke domin mahaifin annabi abdullahi dan abdul muttalib shi kuma mahaifin wannan haris ibn abdul muttalib wa hamza ibn abdul muttalib da kuma hamza dan abdul Muttalib kaga shi ku hamza shi karan kansa ne baffan annabi da shi da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama uwa ɗaya uba ɗaya wa ali ibn abi talib ga kuma ali dan abi talib wanda shi kuma yan maza suke da manzo Allah me yasa aka ce ayar ta sauka ne game da waɗannan baki ɗayansu malai ce lamma katalu utuba ibn rabi'a wa shaiba ibn rabi'a domin waɗannan a dunkule a filin yakin badar su suka fito na fito da ƴan uwansu ƴan kawunnansu ko ƴan su kamar utuba ɗan rabi'a kamar walidi ɗan utuba fil mubarazati yawma badrin wa hum banu ammihim kuma ƴan bakwanni suke aliyu ya gwabza da shaiba hamza ya gwabza da utuba shi kuma ubaida tubin al-harith ya gwabza da ɗaya daga cikin 'yan kawunnansu wannan sai ya nuna cewa sun yi bajinta domin su ma sun fifita Allah da manzo akan dukkan wani sauran masu dangantaka gare su waɗanda suke kin Allah suke kin manzon Allah da haka Allah madaukakin sarki a wannan aya a dunkule ya yaba musu aw ashiratahum ko da dangin su ne ba sa raga musu indai sun saba wa Allah indai sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar malamai sukan kafa hujja da ita a matsayin tushe daga cikin tushen ayoyin da suke magana akan alwala wal bara me alwala wal bara san wanda yake san Allah shine alwala'u din albara'u kuma kin wanda yake kin Allah bi gaddin nazari an man ka'inan man kana ko bi gaddin nazari an ka'inan man kana ba tare da kallon kowaye ba in dai mutum ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah to alamar imani shine a ga kai ma ka saba masa alamar imani shine a tarar da cewa baka kaunarsa fifiko akan kaunar Allah da kaunar manzan Allah abinda wannan yake nufi ya uwa ba fa ya nufin cewa ba za a yi zumunci ba domin hatta kafuri kana da zumunci da shi zaka sa da zumuncin dan uwanka misali da za a samu cewa wani musulmi mahaifinsa kafuri ne musulunci bai ce kada ya yi masa biyayya ba kada ya girmama shi ba kada ya mutunta shi ba kada ya masa hidimar rayuwa ba abinda musulunci bai ce ba shine ya ce da kai ka daina musuluncin kai kuma ka daina saboda ganin girmansa a'a wannan shine ba a ce ba ubangiji ya ce wa wasainal insani biwalidayhi ihsanan imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahu allala wasainal insani biwalidayhi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun mahalli shahid fala tuti'huma idan iyayenka suka ce dole ka saba wa Allah to anan ne ba a yi musu biyayya kamar yadda annabi Ibrahim kaga yana gaida mahaifinsa yana girmama shi yana mutunta shi amma da mahaifin ya ce da shi zo kai bautar gunki sai ce a'a kuma bai zage shi ba bai zumburan masa baki ba an gane ko bai gaya masa bakar magana ba bal ma sai ce salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya na barka lafiya akan wannan magana dai a'a kuma zan ci gaba da roƙon gafarar ubangiji a gare ka ubangiji na mai rarrashi na ne kila in na roƙe shi ya kyale ka da haka Allah sai ya ce bi sabila man anaba ilayya ku bibiyi tafarkin waɗanda suka komo zuwa gare ni wata fuskar mu'amala tsakaninsu da iyayensu da ba sa sona wanda suka koma ga Allah ko sune ne su annabi Ibrahim inna Ibrahim la halimun awwahum munib ibrahim yana daga cikin yan sahun sahun gaba wajen komawa ga Allah da aka ya gamu da jarrabawa a rayuwarsa shi gashi uban annabawa shi gashi badadayin ubangiji amma mahaifinsa kuma makiyin Allah ne abinda mahaifinsa ya fice da shi a duniya shine sanya wa Allah kishiya domin mahaifinsa kasuwancinsa shine sai da gumakan da za a sanya wa Allah su zama kishiya gare shi amma tare da haka ga yadda zamantakewar ta kasance da haka lokacin da ake magana akan cewa kar ka so wani dan yaki Allah ba kuma ana nufin haƙƙin da yake da shi ba a kanka na yau da gobe ka take an gane ko mahaifi zai yi wa ɗansa dukkanin abin da zai iya na hidima a kan sha'anin rayuwa amma kan abin da ya shafi addini a nan ne ba sani ba sabo ɗa zai yi wa dukkanin abin da ake yi wa mahaifi na biyayya da kyautatawa cikin sha'anin rayuwa amma game da sha'anin addini nan ne ba sani ba sabo miji idan ka auri wacce ba musulma ba duk abin da ya shafi kuɗin cefane kuɗin kitso kuɗin lalle kuɗin kaza kuɗin duk za ka bata amma idan kirsimeti ne ya zo ba za ka bata kuɗin aje a kin tsamushe ba domin wannan ya shafi addini ya shafi aƙida in ka ba da kuɗin ma'ana ka yi contribution wajen aje a ce Allah yana da ɗa idan ba za ta taya ka bikin sallah ba kakka tilasta ta la ikraha bid din matukar kun yadda za ku rayu akan haka shikenan lakum dinukum waliyadin addinin musulunci ya halatta domin da ka je kana bibiyar su kana fasikanci da su gwanda ka aura musulunci wannan maslahar ya kalla domin akwai wanda a kan san matarsa zai iya bata da kowa ya yadda har da Allah ya bata a madadin wannan dan kar ka samu wannan matsala a rayuwarka in wata ungozi kaga kana so je ka aura in wata ijiyo ma kaga kana so je ka aura da dai a haɗu a fasikanci gwanda a hadu a halal manya manya daga cikin sahabbai haka ta faru gare su Huzaifatu ibn al-Yaman Abu Sa'id al-Khudri suka je kasashen turawa suka auro kiristoci suka kawo su Madina sayyidina Umar ya ce wallahi ku sake su suka ce a Umar da ka ji shin kana nufin haramun ne auren ko kuwa sai ya ce a ba ta nan na bullo ba suka ce to shikenan ka biyo maslaha in so ka in haramun kace ce to mu muna da ayoyin da suka ce halal ne baka kuma isa ka sauke mu akan su ba yace to ni ba wannan nake kalle muku ba ni girman ku na kalla yanzu a ce irin kai huzaifa da ake ce maka sahibu sirrin nabi a ce kana rike da wata kirista a cikin madina to shikenan ka koya wa duk samarin madina su ma su tafi su je su auro kenan to in an yi haka wa zai auri matan musulmi suka ce to tunda haka ka biyo mun yadda dan maslahar al'umma sai suka sallame su amma in ba haka ba Allah ya halatta al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافين ولا متخذي أخدان haka Allah madaukakin sarki ya ce da haka bahaushe ya ce ana barin halar dan kunya da haka idan ta Allah ya kaddara mutum ya auri wacce ba musulma ba ba wai ana nufin cewa ba zai ba ta haƙƙinta ba saboda ai la tajidu qauman yu'minuna billahi wa yuwadduna man haddallah a'a zaka so ta zaka ce mata i love you a matsayin ka namiji da mata amma baya nuna cewa kuma tsakanin za ta sa ma wata doka ka karya ta Allah dan tata wannan shine abin da mai imani na kwarai baya yiwa a gare shi ubangiji subhanahu wataala ya ce sahabbai ba sa haka kuma mu yan bayan su mu koyi da su kada mu yadda mu haka gashi nan an ba mu misali da na gabanmu da na gaba ake ganin zurfin ruwa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 a wata yare ce muhammadun rasulullah na ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum abin nufi dai shi musulmin kwarai ko da zai ba da haƙƙi da kyautatawar zamantakewa tsakaninsa da wanda ba musulmi ba za ka tarar ya fi kyautatawa ga 'yan uwansa musulmi wannan shine cikar imani wannan shine alamar imani na gaskiya amma da yawa daga cikin attajiranmu sai ka samu wani duk ma'aikatansa kiristoci ne a kamfani ko a ofis ko kaza me hujja sai ya ce maka ai su ba sa bata lokaci wajen sallah yanzu sallah ce a wajen ka bata lokaci kai da yawa da wanda hujjar su kenan da ba za su dauki musulmi ba a wajen sallah ana cin lokacin aiki in na kamfani ne wani kuma sai ce a'a su musulmin ne sun fiye kasala farai suna da kasala amma da haka a tarbiyyance su mana su dora to suna da kasala ma a da ba sa aiki ko kuma sun yi aiki sun yi kasala to in sun daina aiki kuma me za su yi sai dai su suma haka so ake a tarbiyance su har su dora kuma duk abin da kake tsammani zaka samu tare da kafuri wallahi akwai ninkin ba ninkin sana alheri tare da musulmi kuma akwai wajajen da ko da an dauki kafuri a wani bangare wasu wajajen bai kamata a dauki kafuri ba abin da ya shafi sirri sakataren ka a ce arne ne lauyan ka a ce arne ne duk babu lauyoyi musulmi ubangiji ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la kuma khabala to sannan irin wannan abin da aka faɗa na game da sha'anin sahabbai za ku sha mamaki akan sha'anin addinin musulunci sahabbai ba su da sani ba su da sabo amma shin yanzu mu akan addinin ne ba mu da sani ba mu da sabo a'a mu akan bukatun duniyar mu ne ba mu da sani ba mu da sabo za ka iya samun uban da ɗansa baya sallah bai damu ba mijin da matarsa ba ta sallah bai damu ba matar da mijinta baya sallah bata damu ba amma da kwana ɗaya bai kawo kuɗin cefa ne ba rigima aure ba ci amma aure ba sallah ana yi aure ba ci ne ba matsala to haka nan yanzu a zamani na siyasa sai ka samu mutum uwa ɗaya uba ɗaya shi da ɗan uwansa amma ɗan uwan kila baya sallah ba ruwansa da shi ko ya sallah ko kai sallah sai a ce ai kabarin kowa da ba amma ɗan uwan nasa ɗan PDP ne shi kuma ɗan maja ne billahi allazi ba za su haɗa inuwa ba wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba an ba mu labari akan haka mutum ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da ɗan uwansa a ƙarƙashinsa yake a kasuwa gidansa yake zaune da suka saba a jam'iyya ɗaya ma suke amma ɗaya ɗan kaza ne ɗaya ɗan kaza ne yace wallahi sai ya fitar masa daga gidansa ya kore shi daga gidan ya ya kwace dukiyar yayi kaza yayi kaza yayi kaza alwala wal bara yanzu ya dawo akan abin duniya ya dawo akan ra'ayoyukan mu amma ba ga Allah ba ba ga manzon Allah ba yanzu ba a Kano aka samu wata kungiya da ɗanta ya zagi Allah ya zagi manzon Allah ba sun baranta daga shi wannan shine abin da yake faruwa shi yasa Allah ya fita daga sha'anin mu baya kishin mu saboda mu ma ba ma kishin sa ka'idar Allah da yasa yake kishin annabawansa saboda in an taba shi suna iya bada duk abin da suke bayarwa a kansa to shi ma sai ya musu alkawari in an taba ku ku kyale ni kuma zan rama domin ka'idar sa kai min ne in ma auku bi ahadi ufi bi ahadikum fadhkuruni azkurkum wannan ita ce ka'idar Allah in kai masa yema amma ba kai masa ba sai ya kyale ka da kanka dabara ka ta iya ma ko shakka babu duk wanda Allah ya bashi da dabararsa ba abin da zai iya ubangiji kada ka bar mu da dabarun mu sai Allah ya ce ulaika masu irin wannan ɗabi'a kataba fi qulubihimul imana Allah ya riga ya tabbatar da imani a cikin zukatansu anan sai ya amfani da kalmar kataba a wata ayar sai ya amfani da kalmar zayyana cikin suratul hujurati walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum malamai suka ce kalmar kataba zai iya zuwa da ma'anar sitam kalmar kataba zai iya zuwa da ma'anar rubuta abu kalmar kataba zai iya yiwa da ma'anar sanyawa to amma waccan aya ta cikin suratul hujurat ta fitar da abin fili zayyana habbaba ilaikumul iman ya sa muku kaunar imani sama da kaunar komai kun fi son imani sama da iyayenku da ƴaƴanku da kowa da kowa wanda kuma wannan shine cikar imani manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasu ajma'in ubangiji yace kataba fi qulubihimul imana Allah ya rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma ya karfafe su bi ruhin da rai minhu daga gare shi lafazin ruhin anan malamai suka ce shine imani hasken imani shine malai ce bi nurin wa burhanin aw bi nasarin Allah ya karfafe su da hujjoji na imani da suka tabbatar musu da zukatansu ya zama ba sa shakku kuma ya ya karfafe su da hasken imani kuma da taimakonsa subhanahu wa ta'ala ma'ana ba dabara su bace ta kai su ga haka falala ce ga Allah subhanahu wa ta'ala domin a waccan aya ta karshen suratul hujurat sai ce fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim falala ce ta Allah da ni'ima sai yasa kuka zama haka ba iyawarku ba ko ku ubangiji kuma masani ne mai hikima ne wa yudkhiluhum kuma zai shigar da su jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda korami suke gudana a karkashin gine-ginanta khalidina fiha suna masu dawama a cikin aljannatan radiyallahu anhum Allah ya yarda da su bi ta'atihi saboda su ne masa da'a waradu an ma sun yadda da shi bi sawabihi ta yadda sun gamsu da cewa zai ba su lada cikin duk abin da suke masa na biyayya ulaika ba su irin wannan halayya hizbullahi sune yan rindinar Allah malai ce ai jundullahi junduhu ta'ala sune rundunar Allah madaukakin sarki fil ardi aban kasa yatba'una amra waɗanda suke bibiyar umarninsa wa yajtanibuna nahya kuma suke nisantar hana-hanansa ala ubangiji ya ce ku saurara ku ji inna hizballahi lallai ɗan rindinar Allah humul muflihuna ne masu babban rabo Allah ka samu cikin su da rahmanka wannan aya a cikin ta ubangiji yana magana sahabbai sannan kuma yana faɗar title da ake gaya wa sahabbai shine radiyallahu anhum wa radwan Hassan al-Basri yake cewa burgewa ba shine kace ka yadda da Allah ba burgewa shine Allah ya ce me ya yadda da kai burgewa ba shine kace ina son Allah ba burgewa shine Allah ya ce yana son ka to wannan da shi ake gane bambancin sahabi da duk wanda ba sahabi ba su sahabbai Allah ya ce yana son su sannan ya ce suna son sa ni ko yanzu ni da kai lalibe muke cikin duhu muna son Allah amma yana son mu baya son mu ba mu sani ba da muna kyautata zato da haka Allah ya ce fa sawfa yati Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu kuma ne yace radiyallahu anhu wa radu daidai da awas sabiqun al awwalin awwalun min al muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an daidai da laqad radiyallahu anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ديري دي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ذلك لمن خشي ربه ما لم يسكت شيء duk sahabi ko mun girmansa ko mun kololuwan martabarsa abinda za ka ce shine wane radiyallahu anhu to amma a nan za ku gane bambanci tsakanin ahlus sunna ko musulmi da yan shi'a su yan shi'a akwai sahabban da in sun kira ba sa cewa radiyallahu anhum daman dai su asali ba sa cewa Allah yarda da sahabbai sai dai waɗanda suka yarda da su din cikin sahabbai ko suke fakewa da su dan su wa addini illa in sun kira su sai su ce alaihi salatu idan da dan shi'a zai kira sunan sayyidina ali sai dai ce alaihi salatu wassalam wanda kuma title din alaihi salatu wassalam na annabawa ne ko alaihi salamu na annabawa ne in dan shi'a ya kira sunan na Fatima sai ya ce alaiha salam Husaini alaihi salam alhalin da da nana Fatima radiyallahu anha da Aliyu radiyallahu anhu da Hassan da Husaini radiyallahu anhum ajma'in duk suna karkashin radiyallahu anhum wa radu'an wa ake cewa alaihi salamu manzanni kadai su Allah ya ce fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salamun ala nuhin fil alamin salamun ala idris salamun ala musa wa harun salamun ala salamun salamun wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa daka annabawa salamun alaihim amma duk wanda ba annabi ba radiyallahu anhu da nassin alqur'ani amma da yawa daga cikin musulmi ba sa ankara da wannan sai ka zo kana amfani da kalmomin yan shi'a kuma kana cewa kana faɗa da yan shi'a alhalin kalmomi ma baka gane naka da nasu ba yana da kyau mu fahimci wannan kwarai da gaske ba a cewa wani alaihi salam sai annabi duk wani sahabi radiyallahu anhu Allah ya fi mu sanin kimar su da darajar su duk a radiyallahu anhum ya tsayar da su kuma kalmar radiyallahu anhu tana zuwa da ma'anar labari tana zuwa da ma'anar roƙo duk wanda ba sahabi ba in ka ce radiyallahu anhu kamar shehu dan fodiyo za a ce radiyallahu anhu ma'ana muna fatan Allah ya yarda da shi amma abubakar radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi labari ne umar radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi labari ne abubakar usmanu ali radiyallahu labari ne ko ka faɗa ko ka faɗa aikin gama ya gama amma duk wanda ba su ba in ka ce radiyallahu anhu fata nake masa Allah yarda da kai Allah yarda da ni Allah yarda da mu baki daya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa alaikum wa ita kadda ta farko yake cewa assalamu alaikum malam ina da tambayoyi kamar haka idan za a raba gado menene ka san wanda ake cewa mata maza raban mata za a basu ko na maza wanda ake kira da kunsa mushkil to shi kunsa mushkil iri uku ne akwai kunsa muzakkar akwai kunsa muannas akwai kunsa mushkil kunsa muzakkar mutumin da aka haife shi yana da al'auran maza da ta mata amma sai dai da ta matan yake fitsari daman idan aka samu irin wannan matsala dubawa ake cikin al'aurar guda biyu da wacce yake fitsari duk wacce aka ga ta nan fitsari yake fitowa ya nuna wannan ce ta asali an gane ko da haka na farko shine kunsa muzakkar mai al'auran mata da ta maza amma da ta matan yake fitsari to sai a ce kunsa muzakkar ba wuce yake baki baki a sashi ajin Bakaki farfara a sashi ajin farare ba wani zancen wankan tarwada ko baki baki ajin bakake farfara ajin farare to shikenan wannan tunda mun gano cewa yana fitsari da bangaren matan sai a sa ajin maza malamai suka ce kai tsaye a gado rabon mata za a bashi to akwai kuma kishiyar wannan mai al'auran maza da al'auran mata amma da ta mazan yake fitsari kenan ta matan ƙari ce kaga kenan namiji ne sai a sa ajin maza kuma wa'ancan biyun da muka ware wanda muka sa ajin mata fa hukuncin duk mata za a rinka bashi har aurarsa ana iya yi wanda aka sa ajin maza hukuncin maza za a rinka bashi shi ma zai auri mace waɗansu malamai ne suka ce sai a haka za a fara gudanar da rayuwarsa da farko idan ya girma kuma ya fitar da nono ya fitar da mama kaga wannan ya daɗa tabbatar da mace ne ya girma bai fitar da mama ba ya daɗa tabbatar da me namiji ne to amma kuma akwai waɗanda yana da al'auran maza yana da al'auran mata kuma yana fitsari da kowace kuma ya girma ya nono to malamai suka ce irin wannan a gado tun a farko rabo rabin na kowa ake bashi za a bashi rabin na mata saboda halittarsa ta mata rabin na maza saboda halittarsa na maza da haka wannan babu matsala cikin sha'anin musulunci ana samu waɗanda amma galibi bana na jin ana samu a afirka galibi an fi samun su a asia mutanen asia su sukan samu irin waɗannan duk da ni ma jiya wani likita yake karata da wani ilimi yake cewa binciken duniya har turawa sun rubuta su sun karanta ilimin likitanci a duniya ba wanda suka kai yarbawa tagwaye yan biyu yan biyu ba yarbawa sun fi kowa duk duniya har turawa sun rubuta wannan a littafi yace da binciken su ya gano wai a wani akwai wani rogo ne a ƙasar yarbawa shi wannan rogon ba a samun sa ko ina sai a wajen su kuma yana da tasiri yana taimakawa wajen sanya a samu ƴaƴa tagwaye to kaga mu ma ai wannan alhamdulillah a can an samu ban samu mushkil mu kuma ana samun tagwaye falillahi alhamdu tambaya ta gaba yake ce okay wannan tambayar sa ina jin ɗaya na amsa tambayoyin suna da yawa tambaya ta biyu kuma yake cewa wa fi amwalihim haqqul lis wal mahrum ubangiji yace bayin Allah na kwarai cikin dukiyarsu akwai wani kaso dan masu roƙo da ma waɗanda ba sa roƙo amma suna cikin bukata shi ake kira da maharum mutumin da yana da bukata amma kawai kawaicinsa da kamewarsa ta sa ba zai iya roƙon kowa ba to masu kuɗi na Allah sukan wari kaso a cikin dukiyarsu su aje dan bukatun irin waɗannan mutanen da taimaka musu to shi mai tambayar sai yake cewa a cikin wannan ayar ta baya to malam naji wasu suna cewa wai wajibi ne a bawa maroƙi abu in dai ya roƙa kuma suna kafa hujja da wannan aya ina gaskiyar magana wannan ba gaskiya bane ba asali shi roƙo a musulunci haramun ne sai dai akwai wasu halaye da suke sawa mutum ya yi roƙo kuma a iya ɗaukan abu a bashi shi ma kuma sai in akwai domin bahaushe ya ce ko mutuwa ta shiga gidan da babu ai fita take in tana shiga ɗin kenan ya za mutuwa ta shiga gidan da babu ai ta ta san kuwa in baka gidan ta san inda kake za ta lalubo ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kyauta a duniya amma an zo an roke shi bayi da abu bai bayar ba ubangiji yace laysa ala du'afa wala alal al marada wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu Allah wa rasula ma alal muslimina min sabil wallahu ghafurur rahim ولا على الذين إذا ما أتوك a jidu ma أجد ما أحملكم عليه تولوا wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i haznan Allah yajidu ma yunfiqun ubangiji ya ce babu laifi ga irin waɗannan nau'in mutane kaza kaza kaza kaza kaza sai zo kan har waɗanda za su zo su ce maka ba mu abin da za mu hau mu tafi da'awa ko mu tafi jihadi ko mu je neman ilimi kulta kai kuma sai ka ce da su la ajidu ba ni da shi ma ahmilkum alaihi abin da zan baku ku hau ku tafi jihadi ko ku tafi kaza kaza ba ni da shi tawallau sai su juya wa a'ainuhum tafidu min ad-dam'i idan su suna zubar da hawaye hazanan Allah ya duma ma yunfiqun dan sun rasa gudunmawar da za su bayar a musulunci sai bayarwa ake so suna kallo takaicin wannan bambancin mu da sahabbai sahabbai in suka nemi abin da za su yi sadaka suka rasa sai su kuka amma kai ko aka ga kana kuka ka je ne ba a baka ba karba ka je su kuwa bayarwar suka rasa suka yi kuka wannan fassara ta wannan malami ba gaskiya ne me roƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hukuncin masu roƙo na musamman yace duk wanda yazo ya nemi ku roƙo ku ɗebi ƙasa ku watsa masa a fuska haka annabi yake haka sahabbai suke yi da wannan aka kashe roƙo a zamanin annabi amma yanzu idan ka ɗebi ƙasa ka watsa wa mai roƙo sai fitina sai kai ka kotu sai kai ka wajen yan sanda to kaga in dai suka goyi da bayansa kaga gobe an bawa roƙo lasin gobe in kana ganin ɗaya biyu za su zo maka uku za su zo dan an san ko ba komai baka isa ka hana su ba da ka addinin musulunci bai yadda ba da roko ba addinin roko bane ba addinin ci ma zaune bane addini ne na kowa ya tashi ya nemi na kansa kuma kowa ya zama mai wadatar zuci gwargwadon iko wanda bukata ta kai shi kasa ba yadda aka iya ba laifi in ya roka da zarar bukata ta biya ya ja bakin sai ya shiru cikin wanda manzo Allah ya faɗi cewa sa iya yin roko mutum uku yace daga ciki mutumin da bala'i ya sauka ya rasa komai har abincin da zai ci a gidansa na ranar bayi da shi to an halatta masa ya roƙo wunin gobe kuma ya tafi kasuwa sai mutumin da talauci ya ci shi ya ci shi har masu hankali suke iya gane lallaiwa ne yana cikin matsala amma shi bai roƙa ba to wannan da zai yi roƙo a wajen Allah bai da laifi mutum na uku mutumin da ya tarar da wasu musulmi suna ta faɗa yace me haɗa ku faɗa ɗaya ce dubu hamsin ita ya cinye mun bai bani ba in ya tafi ya basu ɗaya ya ce to kai kuma fa ce wallahi ni kuma sai ya biya ni in ya tafi ya basu za su ci gaba da rigima fitina za ta faru a nan sai ya ce dan Allah ku bari kai wani kyale shi ni zan biya ko da bai da silai hamsin aljihunsa in an yi da sallah sai ya ya ce to ya jama'an musulmi da wani da wani naga ana ta kutufo ɗazu in na bari za a yi kisa za a yi ɓatacciya da aka na raba faɗan akan dubu hamsin ni ko ko sule hamsin ban da shi ku taimako mana mu je mu kashe wuta wannan ya halatta a musulunci amma in ba haka ba manzo Allah yake bai halatta ba duk wanda ya roko aka ɗauka aka bashi naman fuskar sa yake ci ya rage masa ya ci da yawa ko ya ci kaɗan ranar lahira zai tashi ƙwarangwal domin me annabi yake so ya nuna mana wannan zubar da mutuncinka kake domin babu gaba mai kiba kima a jikin dan adam sama da fuskarsa da haka lokacin da kake cewa wani bani ka mika can ka mika can an miko ka cinye mutuncinka ka zubar da kimarka in gobe ma sun baka jibin sun baka gata in suka ganka sai su bata rai kuma ba inda Allah ya ce su zan bawa kai ba zan baka ba bambancin kai da su kawai kai mutuwa zuciyarka ce ta mutu su kuma sun tashi sun nema kuma sun nema a wajen Allah sun yi addu'a sai ya ba su kuma kowa za a bashi gwargwadon kaddarar da aka kaddara masa ko mai kuɗi da kaga an tara masa kuɗi da yawa ba dabarar sa bace ba zafin neman sa bane in zafin nema ne mai sai da turmi sai ya fi kowa kuɗi ba washe kuma yace jidali tallan turmi sai ka zagaya ka zagaya baka samu ko mai tayawa ba haka zafin nema baya kawo samu masu faskare da sun fi kowa kuɗi na za ka ina ba haka Allah ya kaddara ba aiki tukuri kuɗi ɗan amma wani yana zaune a ofis yana cikin AC sai miliyoyi su ta shigowa haka aka kaddara masa kai karka rudu ka ce Allah baya son ka shi kuma kai ya rudu ya ce shi ne na Allah wannan baya nuna bambanci a wajen Allah bal ma waɗanda suka fi wannan su ne makiyan Allah manzo Allah ya ce alama ce ta cewa Allah baya son duniya bata dada shi da ƙasa ba shi yasa ya fi ba makiyansa ita domin duk abu mai kima mai daraja baka ba makiyanka sai masoyi to da haka alama ce ta cewa duniya ba ta da kima a wajen Allah amma ba ta muka kuma yawan dukiya kuma kafirci bane a'a menene yafi alheri kana da kuɗi kuma kana da imani ka ci duniya ka ka ci lahirarka wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa hasin kama ahsana Allahu ilayk dan mai kuɗi ya tsaya ya kiyaye ka'idojin Allah a rayuwarsa ya nema ta fuskar halal yayi sadaka yayi zakka yayi kyauta ya sada zumuncinsa sai ya ji daɗi duniya ya ji daɗi a lahira duk wahalar da ake faɗa shi sai dai a labari a duniya bai santa ba a lahira kuma babu ita amma idan ba kai wasa ba ka tsaya dukiyar duniya ta ruɗe ka sai ka sha daɗin nan in ka je can ka ci ɗan karan duka ka sha wahala wanda mazala yake da za a kawo wanda ya fi kowa kuɗi a duniya ya fi kowa jin daɗi a duniya idan aka tsoma shi sau ɗaya a wutar jahannama in aka fito da shi aka tambaye shi wane ya dai ce wallahi ban taɓa jin daɗi ba a duniya saboda azabar lahira ta minti ɗaya tana shafa duk jin daɗin da kai a duniya ko na shekara dubu nawa ne saboda gigitawarta haka annabi ya ce da za a kawo wanda ya fi kowa shan wahala a duniya da za a tsoma shi a aljanna minti ɗaya a fito da shi ka taɓa shan wahala ce mai ce wahala na mai na saboda jin daɗin lahira na minti ɗaya yana mantar da duk wata wahala ta duniya da aka mi kokari mu ba Allah gwargwadon abin da muke iyawa Allah madaukakin sarki mai jin kai ne mai rahama ubangijin mu ba zai tozarta mu ba kuma Allah yana mu'amalanta bayansa ne da irin zukatan da suke mu'amalantarsa da shi ana inda zanni abdi bi wa ana ma'a ubangiji ya ce ina wajen zaton inda bawa na yake zato na kuma ina tare da shi idan kayi yi zaton Allah zai yaye maka duk matsalar ka baka gaya kowa ba zai yaye ma wallahi wannan mujarrab ne amma idan kana jin matsala ta ba za ta yayi ba sai na gaya wani na gaya wani sai Allah ya kyale ka da wani da wani haka za ka yi ta shan wahala sai ta gara ka domin babu wanda yake shan wahala a rayuwar duniya irin dan adam din da ya allaka zuciyarsa da dan uwansa dan adam wanda ya fi komai wahala a rayuwa shi yasa wani mai hikima ya ce ka roƙi wanda kullum ƙofarsa a buɗe take yana lale maraba da masu zuwa roƙo kakka roki wanda in ya mika wani ma sai ya rufe kofa sai wani ya zo ya kwankwasa sannan a sake buɗe in ma zai buɗe ɗin kenan wasalil ladhi abwabuhu la tujabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa ya adama hina yus'alu yaghdabu Allah fushi yake in bayansa ba su roke shi ba innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce duk wanda suke mun tsageranci ba sa roƙo na sai na sa su wutar jahannama roƙo babbar ibada ce a wajen Allah Ƙulma ma ya aba bikum rabbi laula du'aukum ubangiji ya ce a gaya muku ba dan roƙonsa da kuke ba bai damu da ku ba manzo Allah ya ce addu'a huwal ibada ita addu'a ita ce kashin bayan ibada domin shi Allah abin da yafi burge shi ga bawansa ka nuna baka isa ba shi ya isa kai masa kirari ka kururuta shi to shi ba abin da ya gagare shi subhanahu wataala amma idan kana jin cewa a'a ga wata bukata ta yi girma ta wani bagware wai wani boka ya je wajen wani boka yana so a yi masa sarkin kabilarsu ya kawo kuɗi da yawa ya ba boka ya ce shi so yake a yi masa sarkin ƙauyensu yanzu sarki mai ci ya mutu ana tunanin shi za a yi wadaka ga kuɗi a taya da addu'a shi boka da ya ga kuɗi sun shigo da ya ce kai har sarkin kano za a yi ma bagware ya ce kai ba a masa Allah ba shi yana ganin bukatar ta ta yi girma shi da a tsayar da shi a hakimin ƙauyen to shi Allah ba wata bukata da take girma a gabansa subhanahu wata'ala ya danganta in ka tsammani zai iya to zai iya kuma babu abin da yake gagararsa subhanahu wata'ala mai tambaya ta gaba ya ce malam duba da abin da abdullahi malam duba da abin da annabi ya faɗa wa abdullahi cewa ka kyale ya kyale mahaifinsa saboda shi ya halarta a yi abu dan annabi kenan ko da ba a haɗa da sunan Allah ba kaga darasinmu ya tafi daban kai ka tafi daban ɗarar musharrakatan wa na mugarriban shattana baina musharrikin wa mugarri mu mun yi gabas kai kayan yamma amma ka yi haƙuri in na faɗa maka wannan sai dai dan babu alaƙa gaskiya tsakanin maganganun guda biyu annabi ya ce yi kaza kai kuma kana mana magana a babin magiya mu ba bagin magiya muke ba babin umarni da hani wannan ittifaqan duk abin da annabi ya ce a yi Allah ne ya ce a yi domin Allah ya ce wa mayan tiku anil hawa in huwa illa wahyu je ka kai kaza me ya alakar wannan da kuma kai zaka yi magiya kace ba ni dan annabi ko baka ce Allah ba ai babin akwai bambanci ko idan wannan kake so sai mu zo babin magiya ita ma giya Allah ya faɗi yadda ake yin ta a kur'ani a farkon suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya shine annabi Adam kuma ya halitta wa wannan rai matarta daga jikinta shine na na aka halicce ta daga jikin Adamu wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga su kuma akai ta samun maza da yawa da mata sai Allah ya ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah da tasaaluna bihi kuke wa junan ku magiya da shi ke nuna ya nuna da wake magiya bai kara wani abu ba kalmar wal arham larabawa sun kasance idan za su roƙi dan uwansu dan Allah dan zumuncin da ke tsakaninmu shine abin da ya so ko maganar zumunci waɗansu malamai suka ce kalmar wal arham ba yi da alaƙa da wata kullaha allazi tasaaluna bihi an gama zancen wal arhama an taqta'uha akan kaddara wani fi'ili da aka shafe domin akwai makamancin haka a aya cikin suratu muhammad fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum dan haka wal arhama an taqta'uha ai wattaqu an taqta'u al arhama ku kiyayi kuma yanke zumunci shi ake nufi da haka Allah ya magana akan magiya sai mu dawo akan rayuwar annabi da sahabbai su suka fi kowa fahimtar qur'ani akwai wata rana da aka taɓa samu dan annabi ko ɗiyarsa ko matarsa ko sahabinsa ko wani baffansa ya zo ya ce annabi yi min kaza dan kai ko kuma misali na na Fatima ta ce da mijinta Aliyu yi min dan annabi ka san dai ta fi mu sanin darajar babanta ko shi aliyu ya kalli matarsa ya ce fatima yi min dan babanki ba a taɓa samun wannan ba wannan sai nuna cewa asali wannan istilahin wannan magiyar babu ita a cikin sahabbai to kenan ba addini ba ce domin imam mali ya ce duk abin da waɗancan mutanen ba su yi ba da sunan addini in yau kai kai shi da sunan addini ba za a karɓa ba domin Allah ya riga ya rufe kofar addini tun suna duniya yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan in ku ka yadda da cewa yau za a iya kirkirar wani lafazi a bauta wa Allah da shi ya yadda to kamar ta kake yau za a kirkiri sabuwar sallah a yi Allah ya yadda domin duk ibada ce in dai karama ta shiga babban ma za ta shiga aka kofar ibada na an riga an rufe ta magiya kofar ta rufaffiya ce da Allah ake yi duk da cewa akwai malaman da suke ganin cewa a iya cewa dan annaban ai ba laifi ai darajarsa ta kai ai daman ba magana ake ta daraja ko magana ake akan ka'ida ta addini waya kifa inda amrihi wallahi ba wani musulmin da yake jin cewa akwai wata daraja da manzo Allah bai kai ba in ba ta Allah ba domin dukkan wata daraja da matsayi da kasan dan adam yana kaiwa manzo Allah ya kere shi taqsisihi fawqa al-khususi maziyatun sanatu ilaiha qismatun azaliyatun tun fil azal Allah ya ɗaga shi ya ɗaukaka shi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak to amma ka'idar shine shi annabi in bai ce kai ba kai to yanzu kai kamar kai masa gyara ko karan tsaye tsaya inda ya aje ka shine tsantsar kauna abin da ya gaya maka kai kake ganin kamar ya ɗan yi kaɗan bai yi kaɗan ba shi Allah yake so shi kuma Allah dama ba yawa yake so ba kyau yake so kyau kuma baya yiwa sai in shi yace ayi kamar abin da yake faruwa ne a zikiri wani a ce da shi kawai a zikiri ka ce subhanallahi 33 kawai ina yi dubu dubu mana shi ya dauka burge Allah zai da yawa shi Allah ba yawan yake so ba wuce ma yace da haihuwa yuyuyu Allah ya sa mu gane ya tambaya ta gaba ya ce dan Allah malam gaskiya ne cewa sunan na na hawa matar Annabi Adamu bai zo a nasi ba in haka ne in hakan gaskiya ne to dan Allah malam ya yi mana bayani idan eh, ina aka samu sunan yau ba gashi ba ni ma ina ta cewa Hawwa'u Hawwa'u nasi ne ya tabbatar da cewa Hawwa'u matar Adamu ce sunanta Hawwa'u tabbas lokacin da Allah ya halicci Annabi Adamu ya ciri sinadarin halittar ta daga kashin haƙarƙarinsa aka yi ta yana farkawa da ya juya sai ya ganta sai ce wannan wace ce aka ce hawa me ma'anar hawa'u wacce za ta tara tunaninka a wajenta wacce za ta kwantar maka da hankali wacce dukkan wani abu na kasuwa ko na ofis in yi ma zafi in ka zo wajenta sai ka huce shine ma'anar hawa matattara da haka Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min uh, wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun kuma ya tabbata cin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laula banu isra'il lam yukhzani al-lahmu ba dan banu isra'ilawa sun fara yin bandan nama da aje shi ba da duniya ba ta san wannan dabarar ba kuma da yau in an aje nama riɓewa zai yi banu isra'ila ne lokacin da suka yi ɗimuwa Allah ya azabtar da su dan sun masa wani karan tsaye sun masa tsageranci ya ce da su da annabi Musa su je su shiga wani gari suka ce Musa kai da ubangijin naka ku shiga mu ba za mu shiga ba sai Allah ya ce to rabu da su inda suka tsaya din nan sai sun yi shekara arba'in ba su ban wajen ba Allah ya jarrabe su da ɗimuwa suna tafiya kullum amma a waje ɗaya suke sai da suka yi shekara arba'in to lokacin saboda rahmar Allah da jin kansa wannan wajen da banu Isra'ila suka yi ɗimuwa sahara ce ba gida gaba ba gida baya ba ruwa sai ya zama Allah yana turo musu da zuma daga aljanna da nama shine wa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna wasalwa duk dan dai rahama da jin kai na ubangiji ka saba masa kuma ya baka abin duniya to a wannan lokaci banu isra'ila kullun za a kawo musu soyayyen nama fa kullun a kawo musu zuma su sha a matsayin ruwan sha amma duk da haka idan an kawo naman yau sai su ɓoye wai don cin gobe saboda tsabar tsoron talauci Allah da ya kawo ma baka san da zuwan abin ba zai kawo ma gobe manzo Allah ya ce to ba dan sun fara wannan dabarar ta aje nama ba da a duniya yau nama ba zai ajiye ba to sannan sai annabi ya ce walaula hawwa'u lam takun unsa zawjuha zawjaha kuma ba danna na hawwa'u ba da mace bata rinƙai wa mijinta kisisina ba yau da dama mai gida zai zo yana kumbura baki ba za a yi kaza ba kaza kaza uwar gida ta ce ku kyale shi shikenan aikin gama ya gama saboda me Adamu asali bai shirya ya saba wa Allah ba bai shirya ya biyo wa Iblis ba amma da Iblis ya taba Adamu ya biyo ta Hawwa shikenan sai al'amura suka tafi haka manzo Allah yake wannan ta dan aka samo asali da silar da ta sa mata suke da sulɗa akan mazan su ta hanyar su sauke su daga abu komin jajircewa su da dagewa su amma sai mace mai dabara mai hikima takarda ta ƙarshe ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ta'ala ya ƙara wa malam lafiya da imani Allah ya ƙare mu baki ɗaya ya ce malam wani bawan Allah ne bai da lafiya amma yanzu abin ya zo da sauƙi har an ba shi sallama a asibiti amma bai da abin da zai biya a hannunsa yanzu dan Allah malam ina roƙonka addu'a Allah ya bani mafita tare da al'ummar musulmi na gode Allah madaukakin sarki ya baka mafita waɗanda ba su da halin taimakawa kaga addu'a taimako ne babba a matsayin ɗan uwanka musulmi amma muna ba da shawara tare da hannunka mai sanda ga waɗanda Allah ya hore musu to su kuma cewa amin kaɗai ko addu'a ba shi ne kaɗai haƙƙinsu ba haƙƙinsu akwai ɗoriya akan haka idan talaka aka nemi taimako a wajensa da addu'a ya yi addu'ar to ya sauke amma mai kuɗi bayan addu'a in yayi iza waka yayi iza kafa haka wannan takar yadda aka mi takarda yadda aka miƙo min ita wallahi ban san daga ina take ba zan mai da ita la'alla wanda ya miƙo min ya san daga ina take dan Allah waɗanda Allah ya hore musu ku yaye wa ƴan uwanku takaici daga cikin takaicen duniya Allah zai yaye muku takaicin lahira manzo ya ce man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda ya fitar da dan uwansa musulmi daga cikin wani takaici daga cikin takaice takaicen duniya Allah ya alƙawarin sa ya fitar da shi daga cikin takaici daga cikin takaice takaicen lahira Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya ya alkinta masa lafiyar sa ya hore masa abin da lafiyar za ta amfana da shi da mu baki daya wannan shine karshen darasin mu sai Allah ya kai mu mako biyu mako na biyu mai zuwa ba mai zuwa ba na sama insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik